musamman ba biya ni albashi ba da biya mu albashin mu kawai damuwa na magana omitment na salary sai babu gobe babu promotion i am due ba biyan ba mun ba har yau baya ga batun rashin albashi wasu ma na ganin gwamnati ma ba su taka wani rawar a zo a gani ba waɗannan shekaru biyu da ake biki a yau da farko dai suna na honorable daga karamar hukumar jami'u kuma dan jam'iyyar pdp ina son tabbatar maka da cewa shekara biyu da gwamnatin pdp ta a taraba mu da yan jami'an pdp ba mu ga abin da ta yi na zuwa gani ba har wasu suke yabunta don abin da ya sa na faɗi haka shekaru hudu da ya wuce gambiyar pdp da ta mulki a jihar taraba ta yi rawan gani kuma abin da nake so mutane su gane shi ne duk abin da ya kamata a biya na hakkokin malamai makaranta da kuma kananan hukumomi basu sukan da suke biya kamata a tabbatar an biya su maganan cewa a an yi ayyuka an yi ayyuka duk wayannan fa mutane ne suke sha su faɗi amma dai idan lalle ana so a tabbatar wa yin abubuwan an yi su ai ya kamata a nuna mutane ne abun da aka yi nan akwai gaskiya ciki to sai dai kuma ga manazarta irin su Mr. Bako Benjamin na maganin akwai rawar da aka taka musamman ma gwamnatin tarayya ko da yake yace akwai abun dubawa a wasu jihohi eh, kaman za a ce an yi kokari a wasu fanni a gwamnatin tarayya kenan misali a jaka na Taraba abun ayaba ne ko ko abun ayaba a inda a ja na gaskiya gwamnatin ba mu gamsu da ainihin rawan abin sa ba don in ka lura kusan shekara biyu yanzu ba abin da za a nuna yanzu a kasa cewa ainihin eh, gwamnati ta ta sama man al'umma da za su yi tikaho da shi su ce yes wannan ga abin da gwamnati ya yi mana a gefen eh, biyan albashi an gagara biya a gefen dokan ma'aikaci an gagara yoya da ma ana koran mutane a wurin fannin eh, eh, noma kuma ba wani tsari musamman hakan da yake kasar da za a ce gashi nan abin da gwamnati ta sa a gaba na cin mata matasa su samu aiki. To sai dai kuma ana ta martanin jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar Taraba ta bakin kakakinta Alhaji Nuhu Bakari ta ce ai ko hasiri za hasada ya kosan an samu nasara a zamanin gwamna Darius. Eh, a dole ka duba yanzu zuwan shi gwamna Darius abubuwan da ya sa gaba yake yi na imani kai ba mazamin sharaba ba ne amma kana zuwa cikin nan jalin kullu kana kallo yanzu muna magana mu dauki abu guda daya ma ruwa ruwan nan yanzu haka na kusan ko ina sanin kowa ne ko makaho yana wuce da tuntuga kan pipe na na pompo wanda ake laye kowa ya san cewa ko ina ko wani lungu cikin jalin yanzu an saka pipe duk an je ko ina duka ana so ba da ruwa amma ga ma'aikata suna kuka babu albashi albashin nan ka sani abin da ya faru shine ishu na batun takin saiwa an zo an tada albashi ana biyan albashi don bin yawa aka yi gara a kama a duba me yake faruwa muka samu cewa akwai abin da kira ghost workers wayanda yi eh, ma'aikatan bugi sha shi kokarin tantance ma'aikatan a to a san cewa wannan kan an dauke shi na bisa ka'ida in kuma bisa ka'ida ne nawa ne ake biyan shi da sauran abubuwan duka wannan ne kawo dire a wasu bangaren da ba samu albashi ba amma gwamnati ta shi haƙa yanzu na ana kokari duka an gama ta tantancewa kusan kowa zai samu albashinsa ba wani zancen wani kuka cewa an hana mutane ko kuma mutane ba a sa biyan su albashi wanda duba magana ba ce ba mu kare bane ba ya kuma ba PDP kare bane a ah, even as in the state na da take duka su ma suna da wannan damuwa ne ana suna biya kuma kar kamar tare gwamnati kan ma danganta rashin kudade ne da cewa suke taka musu birki kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ke cewa Kullum da samu yanzu bai da yawa shi yasa duk abin da ya kawo garba ya biya so wata shida ne ko wata bakwai muka kawo da bashi yanzu an biya wani wata shida da wata hudu ko biyar so sauran wata sun sai a hakuri kuma kudin yanzu za a biya wai gwamnatin jihar ta kusan naira biliyan tara da duniya kamar kashi nawa a samu aka biya na batun ma'aikatan nan a cikin wannan kudade. mun ga mata sun tun abuja an gaya mana mu cika sai. kuma domin ni na tausayin talakawa adamawa kuma adamawa state ne na na ma'aikata to mun biya kusan 68% fiye da ma abin da ya kamata biya. ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya.